بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسننا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن إيماننا نورا وعن إسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعلنا نورا وأعظم نورا وعادنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na mu'almatajirar rabi muna cikin hukunce-hukuncen azumin ramadana idan ba ku manci ba Allah ka taimaka mana ka kai mu watan Ramadana Allah ka kai mu watan Ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki da albarkar sunayenka to ba a sawabu sahur wato ladar da ake bayowa game da yin sahur shine karatu mu saboda haka a yi kokari a rika yin sahur ko da ah, yana baka matsala kun sa akwai wanda sun kace abinci da jijjihi suna samun matsala to ko da dai ruwa na a sha ka dai ci wani abu ko ka sha wani abu lokacin sahur وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي تسحروا كوي سحور فان في السحور بركه بركه فإن fi sahuri baraka lalle cikin sahur akwai albarka saboda haka tunda akwai albarka kada ku yi wasa da yin sahur ku yi sahur akwai albarka ciki ne hadisun sahihun rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sahihi وعن انس بن وعن wa ana wa ana bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa za Allah ya inna Allah wa mala'ikatahu lallai Allah da mala'ikunai yusalluna 'alal mutasahhirin suna yin salati ga masu yin sahur mutanen da ka yin sahur to Allah da manzo ne ya ne su salati saboda haka kun ga sahur girma na ya isa matuƙa har ya kai Allah da kai ne ka yin rahama ga wanda ka yi ne don salatin Allah ma'anarsa rahamar Allah rawahu tabrani wa ibn al alhadisu hasanun hadisi wato mai kyau ne wa hasanahu al-albani fi sahihi al-jami'i wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala wato ibn abbas ya rawaito daga annabi yace annabi ya ce istainu bi da'am sahari ala siyamin nahar ku nemi taimako ga Allah game da cin abincin lokacin sahur ala siyamin nahari aka azumin rana wato ci abinci lokacin sauri yana sauƙaƙa ma mutum yana taimakawa mutum ya samu sauƙi yana taimakawa mutum ya samu sauƙi wato ga azumi da rana kuma abin da wa bi qailulatin nahari ala qiyamil layli kuma ku nemi wato taimakon Allah da qailula akan abin nan qiyamul layli abin da aka ce ma qailula wato a ɗan kwanta a huta da rana a ɗan kwana ko kaɗan haka to shi aka ce makailula to yana taimakawa ga kiyamun laili shi wannan wannan ɗan kwana yana taimakawa ga kiyamun laili rawahu ibn majah wa ibn A wannan alhadisu da ihun wadda ahu a shekul albani fi da ihil jami'a a wannan hadisi kun ga hadisi ne shi mai rauni ku nemi taimako ga azumin rana game da abincin sahur ku ci abincin sahur don ku samu sauƙin azumin rana ku nemi taimako ga kiyamun laili ku ɗan riƙa yin kwana da rana ku ɗan huta kaɗan don ku samu ku yi kiyamun laili wa an rajulin min asabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wani mutum daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhaltu ala nabi na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahab ko da nazo annabi yana sahur fa qala sai yace min innaha barakatu innaha barakatu ita sahur albarka ce a kuma dakumullahu iyaha Allah ya ba ku ita fala ta da uhu kakku ba wannan albarka wato da na na annabi yana sahur ya ce mai ai sahur wato albarka ce Allah ya ba suwa wato wala ta da uhu kakku ba sahur wato ku yi kokari ku yi sahur akwai alheri ga sahur rawahu an-nasa'i wato an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisi kuma ah, abin na nasa'i ya rawaito wannan hadisin zai sanadin hasana da sanadi mai kyau wato shi wannan hadisi nan yace hadisi ne hasana amma kasa yace al hadisu sahihun wa sahahu ash a al-albani fi sahihi sunan an-nasa'i saboda haka hadisin nan yana da daraja biyu guda hasanan guda sahihun saboda haka hadisi ne mai karhi kware da gaske koyi sahur wato ita sahur albarka ne Allah ya ba ku ita don haka kakku bar wannan albarka ku ci albarkar nan don ku samu albarka wa nabi sayyidina khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sahur kulluhu baraka annabi ya ce abincin sahur dukkan ne albarka ne abincin da aka ci lokacin sahur dukkan sa albarka ne da abincin da ruwa duk dai abin da aka ci lokacin sahur to albarka ne wala ta da uhu kakku bashi ku ci gaba da samun albarkar walau an yi jara a hadukun jur'atan min ma'in ko da ɗayan ku bai samu abinci bai jawo ruwa ya ɗan kwankwaɗa haka ya sha to ko haka nan na ku yi kakka ce to ban samu abinci ba mi zai sha ruwa in ka same su ka dai tabbatar da duk abin da ka samu ka dai ci wani abu ko ka sha wani abu lokacin sahur wa fa inna allaha azza wa jalla lalle allah azza wa jalla wa mala'ikatuhu da mala'iku ne yusalluna ala mutasahhiri suna yin salati ga masu sahur duk wanda ke yin sahur to Allah ne musu rahama mala'iku na roƙa musu rahamar Allah rawahu ahmad bi sanadin sahihin kun ga wannan hadisi al hadisu sahihun wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn khuzaimah wa sahahu ash-shaykh al-albani wato akhrajahu ahmad wa hasanahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' hadisan na hasanun ne wato a sama yace hadisi ne sahihi ƙasa kuma yace albani yace hasanun ne وعن الارباد بن ساريه رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحور في رمضان ارباد بن ساريه يتي النبي يكري cikin watan ramadan yace in taho mu sahur faqala halumma ila gada'il mubarak yace ka taho zuwa ga karin kumallo mai albarka annabi yace in taho ga karin kumallo mai albarka shi sahur karin kumallo na amma mai albarka ba irin karin kumallon sahina ba karin kumallon mai azumi na da jijihi rawahu abu dawuda wannan nasa'i wa ibn huzaima wa ibn hibban shi wannan hadisi al hadisu sahihun hadisin nan sahihi ne akhrajahu abu dawuda wannan nasa'i wa ibn huzaima wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' saboda haka don hadisan da kuka ji mana ta kawowa kan sahur dukkan su ingantattu na ku yi wasa da sahur albarka ce kowa ita ta ya kabida to abinda dukkan gani an ce akwai albarka to kakka yi wasa da bida albarka ita albarka ba a wasa da bidarta don kowa albarka ya kaso kowa da kowa yana son albarka Allah shi ba mu albarka wa kharaja tabrani bi isnadihi tabrani ya fitar da hadisi da isnadi nai an abin nan an salman radiyallahu anhu kala salman ya ce Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la barakatu fi salatatin Albarka cikin abu uku take fi aljamaa jama'a cikin jama'a kullum ka zama cikin jam'i kada ka nan ka sallah kai tsaye akwai albarka wajen haɗuwar jama'a kuma abin nan wasaridi abinci wanda a tukakkiya abinci akwai albarka gare shi wasuhuri da sahur shi ma waɗanda abubuwa uku to akwai albarka cikinsu wannan hadisi wato wannan hadisi ya ce hadisun sahihun أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وذكره الهيثمي هيثمي يا أمتيشي في المجمع الزوائد وقال رواه الطبراني يتي الطبراني يا رويتوش في الكبير وفيه أبو عبد الله البصري ciki ne akwai masu cikin masu ruwaya ta akwai wani abu abdullahi albasari kala zahabi layi orahu a layi orahu ba a zahabi ya ce ba san abu abdullahi al-basari ba wa rijaluhu sikatu amma masu ruwa ya ce duk aminta suna illa dai da sani wasu hahu a shekul albani fi sahih al jami'a. a shekul albani ya sa hashi cikin sahih al-jami' na shi wa kharaja bazar bi isnadi bazar ya fitar da hadisi da isnadi ne an abdullahi an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi ya ce salasatun laysa alaihim hisabun mutane uku ba a yi musu hisabi fi ma dai mu abincin da sun kaci mutane uku abincin da sun kaci ba a yi musu hisabi game da shi yan sai In sha Allah Uh, in Allah ya so ba a yi musu azaba idan kana halala in dai abincin nan da sun kace halal na to Allah bai musu azaba as-sa'imu mai azumi duk wanda ka azumi abincin da yace in dai na halal na to ba a yi mai hisabi ne wal mutasahhiru da mai sahur duk wanda ya sahur in dai abincin da ci na halal na to ba a yi mai ba a mai mai ta ne ranar kiyama wal da fi sabilillah mai ribadi wato yan sentiri yan banga su ma ba a yi musu hisabi ga abincin da sun kaci su ma ba za a yi musu hisabi ba saboda aikin su aiki na mai kyau ba a yi musu hisabi amma dai hadisin da ihu hadisin yana da rauni wa kharaja dabrani kuma dabrani ya fitar da hadisi bi sanadi da sanadi ne an sa'idi ibn yazid radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahur at-tamru ma dalla da sahur dabino kun kan dabino abincin suna shi yasa suna iya sahur da shi amma mu kun ga in kaga mutum ya sahur da dabino ta batan mai duk wanda ka ga ya tsawo da dabino cikin mutu ta ɓata mai ya buga gabar da yamma kudu da arewa bai samu abinci ba sai ce to bari in ci shi haka nan ko amma in ba haka nan ba bai ke su kun sa abincin suna kamar wanda waɗanda suka je maka cikin ku suna gani har da abu da baki da shi suka yi saboda haka abin nan madalla da dabino a yi sahur da shi wa qala yarhamullahu al musahirina ya ce kuma Allah shi rahama ga masu sahur doyen da ka sahur Allah shi musu rahama sai dai alhadisu da ifon shi ma wannan hadisi mai rauni na to wannan kun duka wannan hadisai da muka karanta duka suna magana ne akan falalar sahur saboda haka kowannen ku yi kokari ya yi sauraro da duk Allah ya jarabe ka da kwana baka samu yin sauro ba ka samu matsala ranar sai ka yi ta istighfari akwai laihin da ka yi an ka hana ma samun wanga albarka da hadisan sun ka tabbatar da ita kamar kiyamun laili kun ga in mutum ya kwanta zan da duka kwanta kan gama ka halka ba har sai ya ta waye to akwai laihin da ka yi saboda alheri na babba sai a jarraba ka kai ko a hana maka shi to shi ma saura ka yi to sai sawabu ta ajila fidiri gaggawa ladar da ake a ga gaggawa buɗe baki ana so kowane mai azumin shi sauri ya yi buɗe baki amma ha a tabbatar da sai abin rana ta faɗi ba kakku yi abin da aka yi wasu masallatai a nan garin saboda gaggawa ba su san lokaci ba kuma suna gaggawa su tsaya su yi wa'anda sun ka san lokaci ba su yi sai an yi kiran sallah an sa mutane sun kada azumin su sai rana ta hito to kakko ya haka nan duk wanda ya haka nan yana da zunubi mai girma wata kila to shekaran nan dai bai iya ibada da zai biya zunubi kare azumin mutane da yi don mutane in sun in an karɓi azumi suna son ci abinci da an ji ladan <coughs> ko ba su yarda da shi ba yanzu suna kama cin abinci ko ba su yarda da shi ba to saboda haka ku kula da wannan da kyau ah, sai an tabbatar da alfijiri eh, wato abin na rana ta ɓace sannan aka magana a yi buɗe baki ba yi don ka je an ce a yi gaggawa ka yi gaggawa ka tambi masanin lokaci in ka sani ka yi umarni shi in baka sani wato bari masana su su faɗi sannan ka yi Thank eh. you. to eh, shi wannan yana da zanubi babba don ya tabbatar da lokaci bai ba don da duk kai kira a wasu na ci diye sun ka ji kira wasu na ci ai ladanci shi a haɗa da ladanci ka jama mutane lokaci ya sauki sauƙi bisa ga ka rage musu lokaci don kan ƙara musu lokaci ibada su ba ta ɓaci amma in ka rage musu lokaci sun kai ba cikin lokaci ba ibada su ta ɓaci duk irin wa'annan sai an yi ta koyar da wa'annan ladannai domin a wasu ba su san komi na ladanci ba illa dai yi ɗaya na suka yi don ƙoƙarinsu to ba ma ladani na ba to shi ko wanda dukkan haka nan ka dibe shi ka gani za ka ga yana samun matsala ga rayuwa ta yi domin duk wanda ka nakasa rukuni daga cikin arkanin islamin hamsa to zai koga abin da zai gani duk wanda ka haka nan diba su da kyau za ka ga irin matsalolin da suka samu ga abin nan nasu ga rayuwarsu kamin a kai lahira na duniya kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي قال الله عز وجل الله ياتي عز وجل ان احب عبادي الي اجرهم فطر lalle cikin bayina waɗanda na hiso masu gaggawa buɗe baki amma har duka sai lokaci ya ba wasu yi kamin lokaci ya yi ba sai sun yi cikin lokacin da an kasa su rawahu tirmidhi wa Hassanahu. wa ibn Khuzaimah wa ibn wa alaikum assalam eh kowane azumi kowane azumi ana so a yi gaggabo da baki bayan rana ta waje sai an tabbatar ta waje ina amfani mutum yayin da azumi da madaici ya kare shi ya sha wahalar banza babu fa'ida kuma in mutum ya kara azumi ya ci abinci da gangan rana ba ta haɗe ba <clears throat> ba ma abin nan lada abai da ba kawai wato ya yi sabo don ya walakanta addini ne azumi ibada ne Allah ya ce wa atimmu hajji wal fi lillah malamai yi kiyasi cewa dukkan ibada Allah ya yana nihi a cika ta duk abin da Allah ya ce yi to a cika ka ayi wasa da shi وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي الأمة تاباس سبشي سنة بس سنة ما لم تنتظر بفجرها النجوم إن دي بتيكلن تجرى تورا روبا دا أبنان دا فجرها بود أباكينتا kun san tauraru ba su hitowa sai duhu sai duhu ya shigo to wayanda ka tsaya su ce rana ta hawa da siya sai tauraru sun yi to aka bude baki to ba su rasa garihe amma wayanda da sun tabbatar da rana ta hawa da suna bude baki to suna rasa alheri wannan hadisi rawahu ibn habban ibn habban ya rawaito shi al hadith sahihun akhrajahu ibn habban wa sahu al-shaykh al-albani fi sahih ibn khuzaimah wa anhu radiyallahu anhu daga shi salu dai kala ya ce <coughs> anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika maza Allah ya ce la yazalun nasu bi khairin mutane ba su gushewa suna bisa ga alkhairi ma ajjalul fi'ra in sun sun gaggauta bude baki in dai sun san lokaci da zaran rana ta faɗi suna yin sauri su yi bude baki to suna bisa ga alheri rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith sahih bukhari da muslim suka rawaito shi wa kharaja dabrani bi sanadi dabrani <coughs> ya fitar da sanadi nai anya ala anya ala ibn murra kala ya ala ibn murra ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce salasatun tuhibbuha salasatun wato yuhibbuha Allah abubuwa ko mutane uku abubuwa uku Allah yana so su ta'jilul ifdari yana son ai gaggawa buɗe baki bayan an tabbatar da faduwar rana na biyu wata akhiru sahur yana so a jinkirta sahur kamar yanzu in ka san lokacin da alfijiri ka bullowa kana da tabbas ka san lokaci to ka bari sai zuwa wajen minti goma ka yi sahur to minti goma ya rage alfijiri ya hito ka yi sahur to ana son haka nan amma sai ka san lokaci fa in baka sani ba saurari masu kira yan kaji sun yi kira to ya kokari ka ci abincin ka eh, wanda bai sani ba kashi kaɗa kai ne cikin abin da bai sani ba wa darba ya daini yadaini ihdahuma ala al da ɗauka hannu guda a bisa guda ƙaunu kenan cikin sallah waɗanda abubuwa Allah yana son su Allah na son ayi kaulu cikin sallah kuma idan ka yi ƙaunu cikin sallah ka abin abinda Allah ka so to kana iya samun abinda kai ko ka so ga Allah ƙaunu da ce wa darbal ya daini ai wada ulyadaini ihdahuma ala ukhra az hannu biyu hannu guda bisa guda wato kabalu Allah yana so ne ga wannan hadisi a wannan hadisin kenan to sai ƙarshen wannan babu kenan sai babu mu na gaba babin mana gaba yana da mahimmanci kwarai duk wanda Allah ya jarraba da lalura wanda ta hana mai ɗauka azumi nan ko ta rashin lahiya ko wani abu kashe bari shi ƙasa ga gwiwa idan baka samu ya azumi ba zabba ka da lahiya likita ya dakatar da kai kun san mutane da yawa likita yana dakatar da su game da ɗauka azumi in lokaci ya yi to akwai yadda za a yi ka samu ladan mai azumi sai ka yi ƙoƙari in an jima sai ka sa a dafa ma abinci mai kyau sai ka samu wani mutum guda ka ci ya toshi ɗai ya zaune ka kawo mai ruwa ya ci abinci ya ƙoshi ya tashi to an baka ladan mai azumi ka gaba kai azumi ba amma kana da ladan azumi to da yawa mutane ba su san wannan ba sai mutum bai ɗauki azumi ba don lalura sai shi zama ne haka nan to da lalura in baka yi azumi ba zanibi an baka da amma lada ka in kana so ka same ta kaga wanda za ka yi ce da wani za ka yi eh kana rankawa in wanda ka shari'a ta ce ya ranka na zai ranka lokacin da ya samu lahiya sai ya ranka duk ciwon da aka warkewa to mai shi zai ranka in ya warke kowane ciwon eh ai babu kafara in dai rashin lahiya ne sai dai in an wuce shekara bai ranka ba nan da aka magana kafara amma in dai ba a wuce shekara ba babu kafara ranka ɗaya zai taqaddama hadisu salman hadisu salman ya gabata wa fihi cikin hadisin salman ya ce man faɗara fihi ya fi ramadana ya ce wanda duk yabba wani abinci ya yi buɗe baki cikin ramadana ya ciyar da sa'ima wani mai azumi kana magasarata lizunubi wannan ya zama gafara ta zunubai ne saboda haka ko kun yi azumi ku yi kokari gwargwaro da kuka iya mai ci da mutum guda mai ci da mutum biyu mai ci da mutum uku kowannen ku yi unhani da damar da ya samu ya ciyar da mutane kuma yanzu aka ba su ka ciyar da su daɗi ka samu wani ɗa abu mai daɗi ka sami yadda ɗaya daɗi haka don su ji daɗin ci don wani ko bai jin yawa in ya jiniya miya ta yi daɗi suna ci kamar wani mai jin yawa ka ci to gwargwadon ci ne gwargwadon ladakka Cewa magafiratan da zunubi gafara ne ga zunubin wanda ya ciyar da wa ya tuƙa raƙabatin raƙabatin kuma yan tabawa ne yan tawaya ne na minan na, duk wanda ya haka na an goge suna ne daga wutar nan wa kana lahu mithla ajri ajri kuma an bashi lada kamar wanda an ka ba mai azumin nan mai azumin nan da ka ba abinci duk milka cikin da ya yi da rana yana jin wahala an baka lada kamar wanda an ka ba shi amma hannun gaira an yi ƙasa min azirhi shay'un ba tare da an rage komi ga lada ta ba shi ka ji an ce an baka lada kamar tashi tashi an baya abi ta ce kakka ba a rage ba wata falala ce kawai ta Allah don Allah na son azumi shi yasa ya baka lada kamar wanda ya bashi don a ci gaba da taimakawa mutane su yi azumi saboda mutane da yawa da kuka gani suna yin azumi amma gaskiya suna wahala mutane da yawa wayanda ka yi azumi su wahala sun yi wayanda ka yi azumi ba su wahala kun gani idan za ka yi azumi gobe ka ci abinci yau ka ƙoshi sosai to gobe ba ka jin wahala azumi shi yasa haɗama ga cin abinci laifi na banda saboda azumi don ka ji ƙari ka yi azumi ya halatta ka yi haɗama ka cika cika cikin ka sosai don in cikin ya cika sosai to ba bai ramewa gobe kwarai to dama ramewa ciki shi ka sa mutum ya ji zahi kwarai cikin ciki ne to saboda wannan shi yasa aka so a rika cewa duk wanda ada dan hali ba sai ka ce kullum ba ko rana guda ta ka samu kuma ka bari ran da ka koma samu sai ka yi aikin Allah dai yana so akai kowa yayi wanda yayi da yawa ya samu lada da yawa wanda yayi kadai ya samu lada kadan amma dai koyi sai an biya shi Alu sai sabai suka ce laisa na yajidu ma yufaddil sa'ib ai ba dukkan mu kowa ka samu abin da zai ba mai azumi yi bude baki ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudi Allahu hadha thawab sai annabi ce ai wannan lada da kun kaji na ambata ta gafara zunubi da yantawa daga wuta a tana samuwa ga man sa sa'iman ala tamratin wanda ya samu da biyu ya raba masu azumi ashirbat ma'in ko ruwan sha aw mazaqati labanin ko kuma wato shan ruwan madara <coughs> ya ambace madara kun san su can makka madara abincin suna kuna ganin cikin masallacin madina in lokacin buɗe baki kuna ganin ana rabonta musamman 'yan madara nan suka ce ma azubda da guda guda kuna ganin suna ta rabonta to abincin suka saboda haka in kabba wani kasta wutariyar guda ɗin nan kan ba wani to za ka samu wakaladar in ba ka samu ka samu ruwan sanyi kan ba mutane sun ka sha za ka samu wakaladar in ba ka samu ka samu da dino to kun ga a waɗanga duk suna da sauƙi don ko da biyu da ya yi tsada sanda ba sa yi guda na an ka so ka bashi ba ai kaga kana iya sayan na naira ɗari misali ko kusa da hakan ka raba ka gani a kana iya yi tunda ba sa'i guda na ba balle ka ce to sa'i ya kai wajen 400 ko fiye da haka to ba sa'i guda na za ka sayi ba shi sa'i guda in ka sayi kana iya ajewa radda duk ka gaba ka samu abincin da za ka ba mai azumi ba sai ka hito da dabirin ka ka dan raba mutane kwara uku uku sunna su an a ayi buɗe baki da su ƙwara uku ka rarraba musu ƙwara uku amma dai abin da naka so ka yi wato ka lura da wa'anda zaka ba dan na uku ka lura da wa'anda zaka ba kakka ta san wani dan na uku ka yaga ka mai walakanci Eh, ka diddi ba wa'anda za ka ba ka diddi ba sai ka biyo sahu wani in ka kawo gare ka ƙetare shi kaka ba haɗin da biyu na uku walakanci sai eh, kana iya ce mai bisimila. don ka ce mai bisimila kaga in ya ga dama sai ɗauki abin da ya kaso in bai ga dama sai ce a'a amma dai ka miko mai da uku a ko ka kara wani irin waɗannan abubuwa walaƙanci na gare shi yanzu kai tana zaune haka a biyu a baka ɗan da na uku ka ga ba ka jin daɗi sai dai ka ansa don ka kace wani abu to duk abin da yake yana cutarwa ga mutuntu to ba a yi mai shi ko alheri na in dai yana cutarwa ga mutuntu, to ka a yi mai duk abin da an ka san yana cutarwa ga ta aka bida ai abin da bai cutarwa wa kharaja dabrani bi isnadi dabrani ya fitar da hadisi da isnadi nai an salman radiyallahu anhu Kala salman ya ce Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce mun fadar sa'iman duk wanda yabba mai azumi abin bude baki ala da amin ya bashi abinci ya buɗa mai baki da abinci wa sharabin da abin sha mai halalin na halal <coughs> kan ba shi abinci kan ba shi ruwa na abinci wanda ka sani min halalin na halal in za ka yi wannan aiki dukiyarka ka san wadda ka yarda da ita wadda ka yarda da ita to da ita za ka yi kun san mutum shi adda kuɗi ne amma ya yarda da wasu kuɗi inda ya samu su wasu wasu ko yana ganin ya ɗan yi shubha ciki eh to da haka yace min halalin dukiya ta halal to wanda duk yabba mai azumi abin buɗe baki da ruwan sha da dukiya ta halal sallallahu alaihi mala'ikatu wala za su yi mai salati fi sa'ati shahr ramadan cikin dukkan lokutan watan ramadana dukkan lokutan watan ramadana kun ga 'yan ana buƙatar wannan abin nan wannan kayan to da ruwa aka zama ka kawo abinci ka kawo ruwa kun san azumin bana gashi akwai rana to inda duk ana azumi akwai rana ruwan sanyi mutane ka so to su za ka yi tanadi duk wanda ya kula da waɗannan abubuwa Allah zai taimake shi yasa kuka ganin makka ba su wasa da waɗannan abubuwa Allah zai taimaki duk wanda ya kula da wannan kai wanda kaka iyawa wanda wani ka iyawa wani bai iya yin haka amma dai ina la hira da ka samu dama da sai ka yi duk da ka samu dama sai ka yi ka baka da laifi wa wa salla alaihi jibrilu lailatul kuma jibrilu zai mai salati daren lailatul qadari daren lailatul qadari jibrilu zai tama irin wayannan mutane salati su can da sun ka ba masu azumi abin bude baki sun ka ba su ruwa kuma sun ka sha shi yasa kuwa ganin kamar can makka dai da nika ta mata muku za ku ga lokacin buɗe baki ruwa ba su karewa lokacin buɗe baki ko ina ga suna a'a aji wani shi ko bai da ruwa sai ya ɗauki abin nan ya ɗauki wani abu ya yi unhwani da shi ya ce ya ci ko hunan nan ya bi mutane sahu sahu yana ba su tun an ce wanda ya shayar da ruwa cikin hadisin ɗazu da ya gabata wanda ya shayar da ruwa to shi bai da abinci ruwa an gare shi Shi shine hadisin kusa ya ce ruwa ta bayan ko ya shayar da shi ruwa to bai da abinci ruwa an gare sai ya ba shi ruwa to mala'iku za su yi mai salati dukkan sa'o'in ramadana kuma jibrilu zai masa addu'a daren lailatul qadari kun ga akwai alheri ga irin wannan koyi gwargwado da kuka iyawa ina ta maimaita muku cewa abinda wani ka yi wani bai iya yi to kowannen ko da yake iyawa na ya kai kakkaci to ni mai agaran balle a ce in ciyar da wani abin nan da agare ka wannan da ka shi na an kace ka ciyar da wani ba wai alhaji an kace ka ce ka ɗebi dukiya ce ka ciyar da ai magana alazan zan ga wallahi ba zai taimako ka ji mai irin falala amma ba su to kai da ka yi fa mutum nawa kace yau alaze ba su yi ko to kai da ka yi nawa kace da kai da aladai don aljanna ko kabira sai ya ce bai da me ya ce ya hito ai Allah ce ya wa man wa man qadira alaihi rizquhu wanda an ka ta ma arziki ne falin fiqi mimma atahu Allah to dan abin nan da Allah ya bashi ya diba cike ya ce ai Allah bai ba komai ya faɗi komai saboda ka kakkoyewa wasa, rayuwa ce yau kaka ganin mutum gobe ka bincika a ce ya wuce to kowannen ku yanzu in kai sa'a kan game da mabukata ka ba su abincin da sun kaci ka tanadi wuri in dai kana da shi radda ka samu dama ka samu 'yan sa'o'in shinkawa ka sau ka samu ɗan kihin da na gwamnati a gane a yi dawa duka a markaɗe da taliya a markaɗe in yana yiwa kuma ka samu hali a sau taliya da wake da kihi a markaɗe su ka kiri majiyayin wa ka gani abincin mutum goma sai mutum shida sun canji shi ka ba su ruwa kakka samu bakin ciki ba ka dama ko mutum goma na ci ne mutum uku sun ka tanye shi ba ka da bakin ciki Allah ya san don shi kai kuma bai baka abin da annabi ne ya faɗa illa dai ka yi niyya mai kyau niyya dai aka so mai kyau kullum kowane aiki innamal a'malu bin niyyati kowane aiki da Allah ta ya kai man ya fa'ala wa man ya fa'ala zalika tiga amardatillahi wa sawfa nutihi ajran azima duk wanda yayi aikin alheri ibtiga la don da bi da Allah wa sawfa nutihi ajran azima zamu bashi lada mai saboda haka sai ka yi da ɗaya da Allah kakka yi don ɗaya yabo kakka bari a yi biyu babu ba ka ga kuɗinka ba ka ga lada bari a yi ɗaya babu kuɗinka ba ka ga kuɗinka amma lada kana gare ta ka kashe kuɗi amma ana ba ka lada a yi ɗaya babu kakka bari a yi biyu babu biyu babu ba ta da umarni ɗaya babu shi'a da umarni an zai dibi ne an zai dibi ne khalidin aljihanni radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce man fattara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki kana lahu misla ajrihi to an ba shi lada irin ladan mai azumin nan ka ji wa na basa to in kan ba mutum goma abinci ba azumi goma ka dauka goma sha ɗaya kai ran nan ashe kun ga yaro bai yi abin nan bai yi kure ba azumi nawa ka dauka ce goma kun ga bai kure ana dauka azumi goma don kun ga gashi do in ka ciyar da mutum guda kana da ladar azumin mutum guda to in ko kayi naka fa in ka ciyar da mutum 20 kana da ladar azumin mutum 20 ashe ana azumi 20 gari har ma da ɗaya to wayanda sun ka sani irin wayannan abubuwa suna yawaitawa to ku yi kokari Allah ya taimake ku kun yi abin daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi kokari kar ku yi kasa ga gwiwa kuma ya ce gaira annahu la yunqasu min ajri sa'im shay'an duk da yake ba a rage ladan mai azumin komi ba a rage mai na lada amma wancan da ya bashi abinci za a ba shi lada irin ta mai azumi amma mai azumin za a ba shi lada fi cikakka wannan wata baiwa ce ta Allah ka taimaki masoya ne shi ko ya taimake ka rawahu tirmidhi wa sahahu ibn majah wa sahahu tirmidhi ya rawaito wa sahahu wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ibn hibban me kake so can bai koshi ba yadda tona ya ce ka ba mai azumi abin buɗe baki ka ba mai azumi abin buɗe baki eh ai wanda ya ci bai isai ba kai ka ƙosar da shi ya samu nashi abin da ya samu shi a wajen Allah gwargwadon girma aikin ka gwargwadon girman ladarka don kun ji an ce za a bashi lada iri kaza ba wai dole ne ladar wanga ta zanda da da wanga ba kun ji mun ce wanda ya shayar da ruwa yi zato wanda ya shayar da ruwa lada ce ta yi girman wanda ya bada abinci ya bada ruwa yi zato haka nan don aikin su ba gudana ba jinga gasa ba ta zama guda eh, niyya dai shi hmm. Allah ya ƙara mana gudunmawa ta wa anhu radiyallahu anhu daga shi zaidi na kali al-jahanni radiyallahu anhu an rasulullahi ya ruwaito daga manza Allah sallallahu alaihi wasallam kala manza Allah ya ce man jahaza gaizan do wanda ya tanadi mai zuwa jihadi jihadi malamai sun ce karami da babba kun san jihadi babba shine jihadin da Ƙur'ani ya ce babba wa jahilhum bihi jihadan kabira wato jihadin karantawa abubuwan gada aka ta yanzu na tafsirai da aka ta watsa mutane inda a ce duk suna niyya mai kyau jihadi na babba to abinda an matsala wasu na yi don su samu kuɗi wani na yi don a ce shi ma ya iya tafsiri wayannan da shi ne matsala shi kuma Allah bai biya sai wanda ya yi don shi wa man ya fa'al zalika tiga amradatillah wanda yi wannan aiki na li dan bi dayar da Allah fa sawanu ti hajana azima na wanda ya ba dan bi dayar da Allah ba wala nuti hajana azima ba mu bashi lada mai girma to inda mutum saboda Allah ya kai ka taimaka mai wanda ya taimaki mai jihadin ga ko na makami ko babban jihadin ga aw haza hajjan ko ya tanadi alhaji ya ga alhaji zai ta zan san dori a hajji ba kuɗi aka biya ba jakin ka ɗaya kaka ɗaurewa sai ka hita to wani in zai hau jakin bai da abinci sai dai in ya tahi yana tahiya in ya kai ga gehen duki inda adda itace sai ya tsaya nan hekala ya samu abin da ya ci sai ya wuce to wanda ya ga irin wannan alajen sai ya ce mai taho sai ya auno mai abinci ya bashi illa dai in ya kai inda zai kwana sai ya sauka gehen dutsen ya hasa wuta ya ɗibi itacen gehen dutse ya dafa abinci to wanda ya ma alhaji irin wannan tanadi kalafa khalafahu fi ahlihi ko ya mai halifa ga iyali ne ya ce to ka ta yi, zan ɗauki lalura iyalinka aw faɗara sa'iman ko yabba mai azumi abin buɗe baki to kana lahu mithla uh, ajurihim to an ba shi lada kamar lada da kenan da an kaba masu jihadin ga da masu hajjin ga da masu azumin ga duk samu lada kamar tasu kun ga ya Allah ya taimake ka kaga wani mai zuwa wajen jihadi kan ba shi abinci tunda an ce mai zuwa ba dole sai mallamin da ka karantawa ba wanda ka tashi ya ce inda aka wazi ya saurara in dai saboda Allah ya sayi in ka ba shi ka taimake mai jihadi domin halan malamin in babu masu saurari yana yi ai ba zai yi ba to da ka taimake shi ka samu ladar taimakon mai jihadi saboda haka shi ma wannan ku shiga hagi ku ga abin da kuka iyawa dun da dai duk taimakon gada aka magana talakawa na da aka ce a taimaka ai ba wasu na ba talakawa ne to ku yi ƙoƙari ku shiga cikin wannan fage kuma ku yi naku jihadi ku samu naku rawahu yi wa na ku zai ma. sahih ta at-tirmidhi wa ibn majah wa ibn maja, wa sahahu al-shaykh al-albani sai في صحيح الجامع الحديث wasu hau a وسعه albani fi في صحيح سنن Nasa'i. kun ji duwa yana halaloli ne na cewa. ina so ku lura da su don da yawan ku wani biyar lalura na gitta ma kowa tana gitta ma ta hana mai ɗauka azumi to kar ka hana ma kala da azumi duran da Allah ya taimake ka ta ana maka a ka da da Allah ya kaddara ma lalurar ta hana maka ya azumi sai kokari ka ka dan ciyar da wasu kuma ka dan ciyar da su daɗi haka gwargwadon da ya kai yiwa tun yanzu in kana da hali kaka sai abinci na za ka sai ka aji kun san mu abin na yan arewa yadda muke in azumi na ƙara tahiya kaya na ƙara tsada azumi na ƙara tahiya kaya na ƙara tsada ga lalura azumi ga lalura naman sallah ga lalura tsinkin sallah kowane sai ya ƙara mai kuɗi don talaka ya ga sallah da kyat in eh, shi ne kawai shi ne shaidan a ba ganin wa talaka aka ganin sallah da kyat don da yana ramadana ne shi ramadana akwai arziki wanda ake zubowa ciki ne shi yasa za ku ga wani tun bara yanzu da ya ɗinki da sallah da azumi bai koma ɗinki ba amma yanzu wani za ka ga ya na uku wani he da haka nan ma duk shi da ne to albarka azumi ta ba na haka nan ga da ɗan kasuwa ka kada mutane to da ta yi tsanani to wannan lalura albarka azumi shi azumi yana da albarka in dai wata ya zo shi yasa ku ganin ba ku ganin ko kahirai a ban san yanzu ba amma sannan bakin tasha da magariba za ka ga kayayi ta didima ɗaya aka ana ta suya kosai ana ta yi tun da la'asar aka kama suya ta yi mutane yi suka yi haddari suna murna da zuwa wata ramadana saboda alheri na ga kowa Allah ya taimaka mana wa kharaja tirmidhi da isnadi tirmidhi ya fitar da hadisi da isnadi ne ana anas radiyallahu anhu qala sai النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل amina ana sai ya ce an wa annabi tambaya shi cikin sadaka wacce ta yi alheri kala sadakatun fi ramadan ya ce yin sadaka cikin wata ramadan saboda haka koyaushe shi an kai sadaka tana da ladawa amma cikin ramadana ta yi lada don sannan an kai bukatar sannan an kai malam ka gwada da kanka a gani in ka ɗauki azumi ka jiwa ka jiwa in ka taho buɗe baki dibi abincin da baka jin daɗi ne amma in ka fara ɗiba sai kana sa'a ba wani irin garɗi kaka ji cikin kanka sai ka koyi sannan ka fara jin bai da daɗi to taimaka ma talakawa irin wannan lokaci a taimaka masu da abinci to abu na mai kyau shi sa ake sadaka cikin ramadana ta yi alheri to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi azaita mu alherin ramadana ya kare mu daga sharurin ramadana kuma Allah ya taimake mu mu duka Allah ya kai mu watan ramadana Allah ya taimake mu mu duka Allah ya kai mu watan ramadana kuma ya ba mu ikon kwana a wajen wannan darasi da muka zaton mu da shi kuma sai ku san wata guda mai zuwa ko ma da wannan a sai kusan wata guda mai zuwa a kasan ramadana wata guda ne yana yiwa ma a wuce wata guda nan akwai tahiyoyi daban-daban da mutane ka yi wanda ka hana su su yi wasu abubuwa sai an ɗauki lokaci Allah ce muke mu yanzu dai duk kun je falalar da aka faɗa kowan ku yi kokari yayi gwargwadon da yake iyawa abin da ya sauki kai kokari ka samu kwalin taliya guda ka sawo naira dubu goma sha biyu ka kawo ka aje abin ka gida rada duka abin ka samu dama <coughs> yan kuɗi kaɗan sai ka sa a dafa shi sai a gyara duk mutum guda ya samu a laida taliya guda in Allah su kana isa ce in dai ga ruwan sanyi masu isa yana ɗiba yana sawa yana zuba ruwan sanyi kamin ya kai ta ya ƙoshe insha Allah to ina muku wannan misali ne mutum hoba koyo shi ka samu ba shi yasa naka gaya muku sanda kun ka samu ku saye ku aji mutum hoba koyo shi ya ka samu ba ba kuma tauhidi bane ka samu ka kashe yanzu ka ce ni ban ajewa manzan Allah azance shekara ba haka ajiya ya ka ko tauhidi kenan ko to abin da shekara guda haka ajiya ko da kaka ka koma yi abinci ne sai dai irin su Aisha da ka sadaka da nasu amma in ba irin su ba akwai abinci ko da shekara kai saboda ka in manzon Allah yana aje abinci shekara guda yaddakhiru da'ama sanatin yana aje abincin shekara guda to ha ni ma ina ganin in shi na yiwa ka aje na shekara biyu na shekara biyu in yana wa da ka samu ka sai ka aje to kullum hacin daɗin kaɗai za ka yi radda an ka samu sarari ka ga sai a sau kayan daɗi abinci dai na in baka sai ka aje ba da ba a samu an ka taibe da ba a samu ya za a yi kakkace min tauhidi na ka yi. ni ba kace min tauhidi na ka tun tunda na ga mai gida na sai ana aji abinci shekara guda abinda kuwa ganin ɗalibai na yi malaman islamiyya da mutum ya tuwa an baya zakka da daddare ko gida bai isa sai ya tsaya wajen masu nama a sau gasashi a sau soyayye a sau hanji wai an daɗe ba a gama ba ba zai a koma nema to ku bayyana hakan ba tauhidi na ba wannan shigantaka ta tauhidi kai koyi da annabi kai abin da shari'a ta azama ka shi a tauhidi don haka kwa samu kamar magana cikin nama kaban magana cin kiyi minerals kowace iri karka sai kowace iri karka sai kayan daɗi waɗanda ba dole ba kowane karka sai sawa abinci in ka samu abinci ya zan akwai shi to duk abin da kaka so na daɗi in ka samu in kuɗin ka na sai ba hana ka ba in dai kuɗin ka na sai amma dai a samu abinci wanda a dole ta kan a aji rashin haka ne shi yasa ko ganin malaman islamiyya suna ta faɗa da matansu malaman islamiyya kuna ganin suna ta fada da matansu mai yawansu in ba wanda sun ka manya ba mai yawansu matansu sun rena su ba ka yi ci shi ta babu wani za a yi ta girma maka za a nabi a Allah cewa yi a rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ma faddala Allah don 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to ba kai faku ba ba kai faku ba ka da nafaka don haka ba ka da iko gare ta yan nune ta ta nunai ya ci wayar ta ta ci ne ya gwana mata ƙari ya zalunce ta shi kuma Allah shi mai hukunci tun da shi abin da gaskiya amma inda suna karɓar shawarar da muka gaya musu da ya samu kuɗi ba magana can daɗi ba wai shi wai ya ga alazai na can daɗi sai kai kasuwanci da sun kai arziki na in ya ne ka mai arziki da ka faɗa kasuwancin nan kana samun kuɗi in dai ya yi ka mai arziki da ka faɗa kasuwancin nan kana yin kuɗi saboda haka in dai cin daɗi kaka so irin na alhazai da 'yan siyasa to sai ka yi bida sai ka yi bida da ka yi bida in dai ya yi mai arziki ya Allah so kana samu Allah ya sa kuna gane irin wannan darasi da muke karantawa tare da ku sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك Wati la wata wa'ala na hawa Ladi da wuri Allah. Wala ta Allah na zamban illa gafarta. Wala hamma illa farasha. Wala kawfan illa amanta. Wala ƙarikawa wala faɗulan illa azarta. Wala daina wala biyunan illa ƙaraita. Wala maridan wala maridatan illa shafaita. Walaga, ibo wala ga illa raɗaɗɗa. wala asiyan wala asiyatan illa asamta wala fasidan wala fasidatan illa aslahta wala aiban illa satarta wala asiran illa istarta wala asiran illa istarta wala asiran illa istarta wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha ridan wala na fiha salahun illa antana ala qada'iha bi sirrin minka wa afiya bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhu wa wafiqhum li da'ati warzuqna birruhu Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa Malka mulku kullu wa bi'adika al-khayru kullu